a yan kwanakin nan ne dai aka dinga samun tashin babamai a jihohin borno da yobe ma wasu bangare a jihar adamawa wanda ya sanadar mutuwar mutane da dama irin wannan tashin babamai ne yakan auku ne a masallatai ko wurin kasuwanci ko kuma wajen hada-hadan jama'a wanda a kasari akan zargi kananan mata ne da kaiwa wanda suka kashe kansu su kuma kashe mutanen da suka gani a wurannan wurare wanda kuma ke da saurin kwana yakan fada ne cikin wani mawayacin hali sakamakon irin munanan raunukan da jama'a kan samu sai dai duk da waɗannan tashin babamai na kwanakin nan babu wani kungiya da ya fito da daukan alhakin irin waɗannan hare-hare sai dai a baya 'ya'yan kungiyar boko haram kan ɗauki nauyin irin waɗannan tashin mai da kan yi sanadiyar mutuwar mutane bila adadin a bayan nan dai shugaba muhammadu buhari na najeriya ya umarci rundunar sojojin ƙasar da suka ƙarshen wannan ta'addanci da ƙasari kan addabi al'umman da ke shirya arewa maso gabacin najeriya wadda kuma rundunar sojan ƙasar kan bi ƙirjin cewa lallai za su kawo ƙarshen waɗannan 'yan ta'adda to ganin cewa akan samu irin waɗannan bababamai a nan da can hakan ya sa ni ne jin tabakunan jama'a ko ya suke kallon wannan lamari kuma rundunar sojan na samun nasara kuwa game da wannan yaƙi da suke gudanarwa a halin yanzu suna mal alhaji ba alhaji ba wagana insha Allahu ana samun nasara dafa ɗan da daddare mun shiga gida idon mu biyu za mu kwana da safe za mu fita za mu koma gida ne ko ba za mu koma gida ba yau za mu yi hira a waje karfe goma sha biyu karfe ɗaya dare kuma za mu koma gida mu kwanta mu yi bacci abin da yake faruwa from time to time ne yake faruwa ba kamar na da ne kullum muna cikin fargaba alhamdulillah mun gode Allah mun gode a shugaban kasar Muhammadu Buhari da ya doka mataki kai tsaye yana shiga tun kafin ya shiga mulki yana ce zai dauka mataki kuma yana shiga mulki a ya dauka mataki kuma Allah da taimakon Allah mun ga nasara kuma insha Allah ba zai daidai wannan abun zai kare eh to alhamdulillah ana samun ci gaba kwarai da gaske dan sojoji suna aikin su ya gurgudo sai dai wani lokaci akwai takikkin abu yanayin yanda suke kawo suna cin zarafin mutane kadan kadan da daya biyu ya kamata a sa ido akai a dinga musu magana akai manyan su dinga sa ido akan yanayin yanda suke cin zalin mutane dai daya biyu dai ba za a rasa ba amma alhamdulillah yana samun nasara a wajen yaki da su boko haram sunana ibrahim mohammed compare to abin da yake faru a previous government gwamnatin gwamnatin da ta shuɗe in ka compare na shi to yanzu gaskiya ana samun ci gaba sosai ana samun ci gaba sosai matsalan da ya rage dai metropolitan irin bom ya tashi nan daya bom ya tashi daya a can kuma wannan ba aikin jami'an tsaro su kadai bane mu yan cikin garin ya kamata mu ba su haɗin kai dan masu tare bam nan ba zuwa suke bane suna tare da mu in ba mun ba su haɗin kai mun kwakulo su waye ne masu haɗa wannan abun ba mun haɗa su jami'an tsaro ba to wannan abun da kadan kadan zai dinga cinye mu amma kokari ka suna kokari bi sabidin layi ga barna lokaci da yake yin shi amma jara sai da hankali yanda kai kake tunani ko kuwa su jami'an tsaro suke tunani su ma suna nasu tunanin su yi kokari su overshadowing nasu kai kana kokari ka toshe nasu suna kuru su bullata dukan su mutane ne kamar ni da kai so yanda muke tunani haka su ma suke tunani tunani shi kullum tunanin su inda za su yi barna ne kawai su in ka kashe musu mutum goma su sun kashe naka guda daya suna ga su su ci riba kanka sunana injiniya Satomi Ahmad ni ne executive chairman na Borno State Emergency Management Agency SEMA. General Muhammadu Buhari sanin kowa ne ya ba da directives ma jami'an tsaron mu wata uku wanda yanzu an ci kamar wata daya da su gama yakin nan. Kuma insha Allah za a gama yakin nan gwamnan jihar Borno da gwamnatin jihar Borno da gwamnatin tarayya sun yi shiri sun ɗaura da maran cewa sai an gina borno state fiye da na da insha Allah Borno za ta koma fiye da na da. Wasu al'umman da ke shiyar arewa maso gabacin Najeriya kenan ke bayyana ra'ayinsu game da wannan yaƙi da ta'addanci da rundunar sojan ke yi da kuma shugaba Muhammadu Buhari ya ɗebar masu wa'adin watanni uku na kawo ƙarshen waɗannan 'yan ta'adda wanda 'yan kwanakin ne suka zafafa hare-hare musamman ma na ƙunar baƙin wake da bama-bamai da ya sanadiyar mutuwar mutane da dama da kuma raunata wasu. Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.